muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna mana wannan safiya ta laraba uku ga watan hijja hijira 1447 wanda kuma ya daidai da 20 ga watan mayu miladiya 2026 muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin farfato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na sati-sati a cikin littafin zub da su da awil fi ma'anin tarzi a cikin ci gaba da karatu mana cikin suratul bakara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 خلق لكم الله في الأرض جميعا Allah na ba mu labari wata ni'ima da ya yi muna da ya cancanta a ce mu ba da wannan ni'imar tukuncin da za mu bayar shi ne mu bauta mai ba kudi Allah ce mu ba ba cikin ɗiyan da muka haifa Allah bai ce mu ba shi wani ɗa daga ciki ya zama shi ne tukunci ba ba tufafin da muka tunka muka goge muka sa cikin akwati Allah ce mu ba shi ba ba takalmar da muke sawa ba ba hijabai ba ba wata limar duniya Allah zai mu tattara mu ba shi ba sai dai in yace mu yi mu yi in yace mu bari mu bari abinda Allah ke bida mu ba shi nan kawai na dubu yi kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutane da aljanni ba da aljannu ba face sai don su bauta mana wata ni'ima ce Allah ya muna kuma yake tunatar da mu wannan ni'imar Allah ke huwa shi ne wannan da khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wanda ya talitta muku ƙasa da abin da ke cikinta jami'an duk kaf baki ɗaya saboda mai yadda ke kasa da abin da ke cikin da lakun don ku allah halici kasa da abin da ke cikin da don ku amfani da zinari da allah ya birni a cikin kasa ku tono ku amfani da su azurfa da allah ya birni a cikin kasa ku tono ku amfani da su Mai hetur da Allah ya turbuɗe a cikin ƙasa ku tono ku yi amfani da shi da sauran abubuwan da ake ɗebewa a cikin gurɓataccen mai a cikin ƙasa ake tono abin da ake ƙarawa a cikin ƙasa ake tono jikiri da kanwa da sauran makamantansu wanda Allah ya bizne a cikin ƙasa da ba su da adadi to Allah ya ce wannan ƙasar da abin da ke cikin ne don amfanin ɗan adam kawai da mu da dabbobinmu bayan Allah ya halice sammai bayan Allah ya halice ƙasa da abin da ke cikinta su masawa ilar sama sa'annan Allah ya nufi sama wasan wahunna sai Allah halittu sammai sama a samawatin sama ɗaya-ɗaya-ɗaya har bakwai saboda haka sai da Allah fara halittar ƙasa tukunna ya halittu sama amma da ya halitta ƙasa bai da ta ba sai da ya bar ta jingine inda ya ga dama a inda ya sani shi Allah huwa ta ta'ala kamar yadda Allah ke ba ba da zalika haha. ita kuwa kasa bayan Allah ya halitta sama ya yi rufin sama Wannan ne ya zo fada ta bayan an halitta ta tana can jingilai a wani to halittar kasa da abin da ke cikin ƙasa ni'ima ce babba da Allah ya yi muna abin da ake samu a cikin kasa. idan malaman eh, agrik manoma da waɗanda suke da kimiyyar sanin abin da ke cikin ƙasa za ku yi mana lissahi to sai a yi shekara da shekaru ana lissafin irin amfanin da ake tonowa a cikin ƙasa iyaye mata tufafin da muke sawa a cikin ƙasa ne ake samu tufafin a cikin auduga a cikin ƙasa a noma a girda auduga a ji a yi saƙa iri-iri daban-daban daban-daban daban waɗanda muka sani da ba waɗanda ba mu sani ba saboda haka amfanin ƙasa bai ƙirguwa sai allan da ya halice ta shi kaɗai ne ya san irin amfanin da ake samu a cikin ƙasa Allah ya halittu sammai a samawa sama ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har bakwai wata na saman wata wata na saman wata wata na saman wata wata na saman wata wa huwa shi Allah alimun masani ne da kulli shay da duk komai ba shi ɗaya ba abin da ya koyo ba Allah abin da muke aikatawa da maganganun da muke furtawa Allah yana sane da su kuma ba abin da ya koyo gare shi sannan mala'iku kuma suna nan suna rubutawa daga nan sai Allah ya ce mai alaramma وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة وما كنت tuna kai annabi Muhammad sallallahu alaihi a lokacin da Allah ya ba mala'iku labari inni ja'ilun fil halifa khalifa cewa ne zan halicci wata halitta wannan halitta kuma idan na halicce ta zan ajiye ta ne a ban kasa ta zamo mai zartar da hukunce-hukunce tsakanin bayina a madadin ubangiji subhanahu huwa ta'ala ne khalifa wanda zai mai gurbin wani Allah ba zai sauko da kai ne ya zo ya zartar da hukunci hukunci a cikinmu ba sai dai ya aiko mana manzanni da ubangiji zai ta ba su umarni suna aiki da umarnin nan da ubangiji ya ba su a cikinmu domin zartar da hukunce-hukunce na yau da gobe da kuma yanke kusuma da rigingimu da ke faruwa tsakaninmu na yau da gobe ta gefen auratayya kusuma ta gefen kasuwanci kusuma ta gefen gidaje da hilaye kusuma ta wurin fadace-fadace da kuma nau'i na ta'addanci daban-daban da ke faruwa a samu manzo wanda zai ta kula da zartar da waɗannan hukunce-hukunce tsakanin 'yan adam don samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da allah ya tashi yin wannan da yake mala'iku suna nan amma ba daga cikinsu ne allah zai aiko wani ya zama manzo ga 'yan adam ba sai dai cikin 'yan adam ne Allah zai zaɓa amma duk da haka sai ya faɗa ma mala'iku cewa to ga wani aiki da zai yi ba Allah ya faɗe musu ko su ce mun ƙi ko mun yarda ba a'a Allah mai zartar da hukunce-hukuncensa ne ta aikata abin da ya ga dama ba tare da ya faɗi mama mala'iku ba sai dai Allah ya faɗi musu ne domin kina akwai wata tambaya da za su kuma sai da suka yi tambaya wannan yana nuna mana kamar da malaman tafsiri suka ce mala abdullahi gwandu yana cewa allah subhanahu wata'ala ya ba mala'iku labari ne domin wannan din ya zamo darasi gare mu mu yan adam a lokacin da muka tashi aikata wani abu to mu shawarci waɗanda a tare da wani mu shawarce su ko da ba su hana mu ba su sa mu amma dai mu faɗa musu za mu aikata abu kaza don kada ku jiya ga shanun talla a cewa har yanzu muna tare da wane ko tare mu da wacce ta tashi aikata abu kaza ko ta ba mu labari cewa ma zan yi to wannan ba daidai ba ne Allah kenan da mala'iku baye ne gare shi amma duk da haka da zai halitti 'yan adam a ban ƙasa su zama su ne masu maimai wurin zartar da hukurce-hukurce sai da ya faɗa ma mala'iku waɗanda suke jikadu ne a nan iyaye mata neman shawara da kuma ba da labari na abin da za a aikata ya zan waɗanda ke zagaye da ke yau da gobe suna da labarin abu kaza da za ki aikata ko da waje an ji to ya kasance waɗanda ke kusa gare ki su ne suka fara ji Ku ji an ce ashe wacce za ka yi abu kaza ku jera haji ta samu za ta yi haji Ina wanda ke kusa gare ki da ce kwarai ko har labari ya kai gare ku ya ce kwarai ai ka haɗi mana ta aiko a haɗi mana ya zama waɗanda na kusa suna da labari in larura ce ta ɗiyarki ta tashi waɗanda ke zagaye da ke kusa ya kasance su ne farkon waɗanda za su ji labari ba ɗaya su ji a can waje cewa a ce larurar ɗiyar wacce ta tashi ku ce to mukan ba mu da labarin in ta haka nan ba ke daidai ba ba ki ba da haƙƙin waɗanda suka dace ki ba su haƙƙinsu ba haka nan maza dangane da abin da ya shafi al'amuran gudanarwa a cikin gida ko da ba dole ba to matarka na da haƙƙi ka ba ta labari wacce ke ji abin da nake so in yi cikin gidanta ina so in ƙara ɗaki guda wuri kaza ko kuma a roshe wuri kaza a tadda katanga ko kuma za a yi filiskan ɗaki kaza don abin da za a yi cikin gida ya zama matarka tana da labari ka haɗa mata ko da ba ta sa ka ba ta hana ta to ka ba ta haƙƙinta in ka ji labari waje to wannan ce a tuwaron da tsohon labari ne tun in ita tun kayan ya fara aiki ba ne ya faɗa mini kan aiki ta waje a ce a ce a wa ne shi ji cika ka wa wuri ka za ita to ne kan bai faɗa mini ba na ne ka ana aiki to haka nan ba daidai ba ne kuma mata zai ƙara zama zai faɗa ne wacce ne zaman mu lafiya da babu laifin zaune babu na tsaye amma ne cikin damar da shari'a ta bani ina da bukatar zan ƙara miki abokiyar zama don kacce jiya waje ce za na fara faɗa ne kuma na san ba abu ne mai daɗi gare ki ba amma duk da haka ki yi haƙuri da abin da Allah ya hukuntu ga waɗa mata tun tashin farko tun ba a kai ko'ina ba tun ba a kulla ba ina da niyyar yin haka nan tun ma ba ka sa biɗa ba saboda ka tana da labari me zai faru illa da zarafin Allah an Allah ya tabbatar to ya sa a samu zaman lafiya sannan a ci gaba da ba ta haƙuri yau da gobe da nuna mata lallai cewa soyayyar nan da ke tsakaninka da ita to wannan soyayyar fatana nan abu inda za hira hirin ta koma kasu ya kulla komai da komai gobe za a ɗaura aure tukunna ka faɗa mata wai don kaska faɗa mata kila ta roƙi Allah watsewar lamarin ko kuma ta sassan ma da hankali ko kuma ta yi wani abin da zai zai zamo rashin cin nasara game da wannan al'amari duk abin da ya kulla duk abin da Allah ya kulla babu mai warwarewa duk abin da Allah bai yi ba kuwa to wannan kuma kuma babu wanda yake san saboda haka ƴan uwa mata iyaye mata a lokacin da mai gidan ki zai ba ki ki na faɗa miki wani al'amari da zai yi in ke san cewa shari'a ta ba ki dama halas ne to kake kansa hankali me ya kamata roƙo Allah Allah sa wannan abin ya zama alheri cike nan amma yawanci abin da ke faruwa shine rashin jin daɗin abin da ke biyowa bayan mai gida ya ba baki labari dalilin da ya sa wasu mazajen ke ɓoyewa kenan ba ku faɗa miki ga abin da ke faruwa sai ya sa an kulla komai da komai an riga an tattauna duk gaba ɗai komai ya kan kama sannan in ya so da ke waɗa muke ga abin da ake shi to haka nan ba daidai ba ne amma kuma kamar yadda yake saboda wasu daga cikin ku halayen da suke nunawa wasu ya suka shiga don ya su taimaka musu wurin wace wannan lamari wasu hatta karka suke kaiwa ga wanda yake son ya auro a je a yi ba ta kashi a yi tsiya ta san da cewa mai wannan da za ta zo ta yi zama da ita maciyaciya ce ba ba a mutunci ba ce abin da kika nuna ke na zafi idan mutunci kike watakila mahaifinki ba ke ɗaya agarai ba abu wacce ɗaya agarai ba watakila biyu agarai ko uku agarai ko hudu agarai to saboda mai za ki da hankali in mai gidan shi ku ya ce zai ƙaru wata sannan ki tunani haihuwa kika kina da 'yan mata tara gabanki kowace ta isa zama gidan miji amma kuma ba su samu mabiɗa ba sai waɗanda da mata kina cewa ba ki bashe su saboda yana da mata ba ki ita har ki cewa haka ne idan ya kasance ke za ki ba ɗiyarki aure ga wanda an da mata ta zama abokiyar zaman mata ta yi to saboda mai ke ba za ki yadda a auro wanda ta zama abokiyar zaman ki ba mai wannan tunanin iyaye mata da yan uwa mata saboda haka duk abin da Allah halatta mu mantar da jiyoji idan ana so a aikata shi sai dai kamar yadda na ce a ta rukun Allah don samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ga wannan auren da za a yawanci uwar gida yake ɓata rawanki da tsalle ita wadda za a auro tana niyyar shigowa gidan da farar zuciya amma ba ki tarbe ta da farar zuciya ba yaya ita ko za ta yi saboda haka da tarbon da kika yi mata irin wannan tarbo ita kuma za ta yi za ta kalle ki amma in ke tarbe ta da hannun da hannu biyu da farar zuciya da maraba to komin tsiya-tsiya ɗinta komin zamowar da marasiya mutunci to dole ne ta sassauta mai har in ba ta da mutuncin ma to saboda haka iyaye mata mu kwantar da hankalinmu mu kwantar da hankali idan ya kasance mazajen ku na son su yi ƙarin abokai abokai su ƙara muku abokan gaba Allah subhanahu wa ta'ala ba mala'iku labari cewa zan sanya wata halitta a ban kasa wannan halitta annabi adam alaihi salamu kenan wanda zai zartar da hukunce hukunce tsakanin bayan Allah qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha ya Allah yanzu zaka halicci wata halitta ne ka ajiye a ban kasa man yufsidu fiha wanda zai ta aikata tsarna a ban kasa kamar kisan kai kamar zina kamar liwaɗi kamar sata da makamantansu shi za ta halitta ta aiki a ban ƙasa Waye yadda kudima ya ta zuɗa jini ne suka ce ya Allah ai wannan halittar bai dace ba mu mala'iku mu muka fi dacewa Allah ka ɗauki ɗayan mu ka je ka ajiye a ban ƙasa ya yi maka wannan aikin don mu wa nahnu mu mala'iku nusabbihu bihamdika muna maka tasbihi tare da gode maka muna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika Allah ya halicci mala'iku kamar yadda ce la ya'tuna allaha ma amarahum ba su saba ma Allah ga duk umarnin da ya ba su wa ya faru da mai umaru kuma abin da Allah ya umarce su shi ne suke aikatawa su kwayan adam Allah da ya halice su ya bambanta halittar su da mala'iku ya sanya musu sha'awa da bai sanya wa mala'iku wannan sha'awa ba sannan ya sanya musu ɗabi'ar saba ma ubangiji da kuma wa ubangiji biyayya alhali su mala'iku ɗabi'ar yi wa ubangiji biyayya kaɗai allah ta musu bai halitta ta musu ɗabi'ar saba wa allah ba saboda haka suna da bambanci suka ce wani ƙaddisu da mu mala'iku muna tsarkake kai ya ubangiji daga duk wata siffa da bata dace a jingina maka ba Tukwayen adam da za ka halice ku ka aza a ban kasa za su yi ta jingina maka sifofin da ba su dace da kai ba yanzu waɗanda ke cewa Allah na da annabi isa ɗan Allah ne ai haka nan bai ba daidai ba ne bai dace su ce uzairu ɗan Allah ne kamar yadda yahuda ke cewa dan haka nan bai dace ba su kuwa kafiran larabawa su ce mala'iku diyan Allah ne kuma mata ne ba maza ba haka nan duk bai dace amma mu mala'iku da ɗai Allah ba mu taɓa jingina masa abin da bai dace da kai ba saboda haka mala'iku sai suku wannan tambayar da suka yi suna son su gano hikimar da ke cikin ɗan adam da za a halitta ajiye a ban ƙasa yana zartar da hukunce-hukunce alhali shi ba mala'iki ba me ya hikimar da ke ciki tambayar da suka yi kenan suke son su san wannan hikimar don su masu sani ba sai Allah subhanahu wata ala ce ƙala sai ce inni a'lamu ma la ta'lamun ai ni ubangiji ni na san irin hikimar da ke cikin ɗan adam din nan da zan halitta ajiye a ban ƙasa shi ne mai zartar da hukunce-hukunce ba ku mala'iku ba don nasa abin da ba ku sani ba na farko dai da ilimi ne ake gudanar da mulki duk wanda bai da ilimi jahili to ba zai iya gudanar da mulki kuma a yi nasara ba saboda haka Allah subhanahu wataala sai ji wa allama adam wa allama adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni فقال أنبئوني بأسمائي rana ya ce mala'iku to yanzu ga jarabawa zan sanya tsakanin ku da annabi adam wato wannan halittar da zan halitta zan sanya jarabawa in ko kuka ci jarabawa to shi kenan ku zan aika a ban kasa ku zauna ku ta zartar da hukunce hukunci in kuma shi ya ci jarabawan to shi ne cancanta Allah mai iko Allah na da ikon gaba ɗaya ya yi al'amari ne ba tare da ya haɗe wa mala'iku ba tare da ya saurare su ba amma duk da haka jiya da Allah haɗa wa ta'ala yake tafiyar da al'amari ne tsakani ne da bayi ne mala'iku ba dai kai ne gida kai da ba kabila ka ce komi cikin gida sai dai ta ga an ba ta da labarin komai ko ta li ko ta ki haka nan ba daidai ba ne baka mutunta mai ɗakinka ba ko baka ba ta hancinta ba abinda yake na sirri wanda bai dace ka haɗi mata ba shi kadai ne wanda bai shafe ta ba wanda ba za ka haɗi mata amma zo abin da ya shafi tafiyar da al'amarin gida to wajibi ne ka haɗi ba mai ɗakin ka abin da ake ci ko babu komai akwai mutuwa akwai rai sannan akwai mutuntawa da lokacin da za ka zauna da kai da mai ɗakin ka bisa teburi keji keji keji irin tsare-tsaren da nake yi na ‘ya'yan da muka haifa game da makarantarsu game da tufafinsu game da sun aure ne game da duk abin da shafi rayuwarsu ya zamo duk abin da za ka yi tana da labari amma ba kawai ta jance ga abuna gudana ba tare da sasani ba ba ta sayan da aka yi ba haka nan ba daidai ba ne Allah subhanahu ta'ala ya ce to ga jarabawa nan da Allah halicci wasu ababe duk wanda ya gano sunayen waɗannan ababen to yana da ilimi shine cancanci ya zama khalifa a bankasa sai Allah ya halitta wa annabi Adamu ilimi na gano sunayen waɗannan ababen ba tare da ya shiga makaranta ya yi karatu ba ba tare da malami ya tsaya ya karantar da shi ba a'a Allah ya halitta mai ne sunayen waɗannan ababen ya sa a cikin zuciyarsa da ganin wannan abin ya san cewa abu kaza ai sunan shi kaza a tare da kowa ya faɗi mai ba ran ce waɗa mana sunan shi da turanci ya faɗi da larabci ya faɗi da hillanci ya faɗi da hausafa ya faɗi da suwahil ya faɗi Allah kada ya adda wannan yaya za a halitta ma abu eh, mutum sanin abu ba tare da ya shiga makaranta ya karatu ba wannan abu sananne ne kuma bayyane duk yaron da ya tashi yana da wayo ya fara wayo ba tambaye ina Allah yake sai ta da kai ce sama alhali da shiga makaranta aka karantar da shi ga inda Allah yake ba Allah ya halitta mai wannan ilimin a cikin zuciya dai tun kame shi faɗo duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ne yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk abin halitta gaba ɗaya in ɗa'in ɗiya ana halittar su ne bisa ga sunnar ubangiji su ba na wata'ala bisa ga su mu'minai masu imani da Allah tun kafin su zo duniya in suka zo duniya fa abawahu yuhawidanihi Uwaye ne in yahudawa ne su karkatar da tarbiyya ta zuwa yahudanci aw nasranihi ko in nasara ne to karkatar da tarbiyya ta zuwa nasaranci auyo majisanihi ko in maguzawa ne to karkatar da tarbiyya ta zuwa tarbiyyar maguzanci in ba haka ba shi ne Allah mumini ya halici wannan ɗan idan ya dace kuma hannun musulmai ya faɗo shi wannan ɗan a shi kenan imanin nan da Allah ta halice shi da shi to da shi ne zai wuce to haka Allah halicci ilimin sunayen waɗannan ababen ya sanya wa annabi adam a.s. iyaye mata a lokacin da za a wanke diya a kai ta inda mijinta wace makaranta ce suka shiga aka koya musu ilimin yadda namiji zai kwanta da mace inda muka yi tokan babu wannan makaranta amma yanzu duniyanmu ta shi tsararru akwai waɗannan makarantun ne amma mukan tabbatar yanzu allah tsarkake mana wannan zai kawo mana shi ba kuma kan allah ya kawo mana irin waɗannan makarantun ne makarantar da ake koya ma ɗaya mata yadda za su kwanta da nabi su ma maza a karantar da su haka nan babu yadda ba a yi ba hukumar najeriya ta yadda a sa wannan ilimin a cikin makarantu aka yi aka ce ba a yadda ba ya zai da aka karantar da yara fatiha a makaranta haka za a karantar da su yadda za su yi kwanci da matansu in suka yi arbesu ko kuma suka haɗu da su titi amma ilimi ne da allah halitta ya sanya a jikin ɗan adam bai taɓa ganin mace ba bai taɓa sanin mace ba bai taɓa sanin al'auran mace ba amma idan aka wanke shi ite shi aka wanke ta aka kawo mai shi tana mata dai wato wannan lokacin suna da wannan ilimin dama Allah ya karantar da su ga dabbobi nan duka titi wane ne karantar da su ilimin jima'i babu Allah ya halitta musu wannan ilimin a cikin eh, zukatansu a cikin jininsu kafin wannan lokaci yadda aka wa annabi adam alaihi salam ne wa allama adam al-asma'a kullaha sai Allah ya karantar da annabi adam duk sunayen ababe kuma aradahu ma'al mala'ika sai Allah ya dauko waɗannan ababin da ya halittan ya ce to bismillah mala'iku ga jarabawar da na sanya tsakanin ku da annabi adamu amma dai ku ku hana tukunna Allah ce ga kuna waɗa mini sunayen faƙala sai suka ce faƙala sai Allah ce musu an bi uni ku ba labarin da ma ya haƙula sunayen waɗannan ababe in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya kuke cewa ku ne kuka cancanta ku zama waɗanda za ku maye mini a ban ƙasa nazartar da hukunce-hukunce in ga cewa idan ilimin ku ya kai me suka ce alaramma قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم subhanahu wa ta'ala subhanak suka ce Allah karfi ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah muka ba mu da ilimi game da sunayen waɗannan ababen game da komai da komai ma gaba ɗaya ba mu da ilimi gare shi illa ma 'allamtana sai abin da ka karantar da mu ya Allah sun miƙa wuya cewa ba su da ilimi na sunayen waɗannan ababen Allah ce tau kun hada ke nan ga jarabawa kun miƙa wuya kun ba da ɗari in na ka zo ka ce ya Allah kai an alimu kai ne mai ilimi masani alhakimu kuma wani daga nan ƙala sai Allah ke ya adam ya kai adam ya ce na'am to maza yi kusa an bi'ihun ta sma'ihi ka hada ma mala'iku suraye waɗannan abalin annabi adam cikin ilimin da Allah halitta mai a cikin jini ne sai ya fara faɗa musu sunaye abu kaza sunan shi kaza kaza sunan shi kaza kaza sunan shi kaza kaza sunan shi kaza ya wada musu duk sunayen kaf baki daya falamma ba'ahum lokacin da annabi adam ya ba su labarin duk sunayen waɗannan ababen gaba dai qala sai Allah subhanahu wata'ala ya waiwaye mala'iku yace ce musu alam a kullakun ko da ba ma ba na faɗa muku ba inni a'lamu ghaibat samawati wal ard ni na san abin da ya faku a cikin sammai kamar yadda na san abin da ya faku kuma a cikin ƙasa a halin ku ba ku sani ba dalilin da ya sa ce annabi adam shi ya tantance da ya zamo a ban ƙasa na gudanar da hukunce hukunci wa alama ma tabdun kuma na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum tumu kuma abin da kuke koyewa ba don na sani na cewa ku kuka cancanta a kai ku a bar ku ta gudanar da hukunce-hukunce lokacin da kuka keɓe wuri guda kuna kuskusniya kuna raɗa can tsakaninku duk gaba ɗaya na ji abin da kuke wani ba abin da ya koyo gari ne yanzu gashi ta bayyana an yi jarabawa kun haɗi sai kaka annabi adam shi ya fi jarabawa Iyayi mata wannan ayar tana karantar da mu muhimmancin ilimi da wannan ilimi ne annabi adam ya cancanci zama khalifan ubangiji a nan a ban Na wata husuma ta tashi a ce a jaura annabi adam rikici wuri kaza a jaura annabi adam ya za a da abu kaza a ce a jaura annabi adam haka ne duk manzannin da Allah ke aikowa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir haka Allah ce babu wata al'umma face sai mai gargadi ya zauna a cikinsu ya shuɗe a aiko wani kuma don me don irin waɗannan hukunce-hukunce da ke faruwa tsakaninsu ana buƙatar mai warware musu manzomin muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ya zo ya wuce to ba za a yi ko wani manzo ba har tashi alkiyama sai dai malamai su ne masu gudanar da aikin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har tashi alkiyama ne domin warware irin waɗannan matsaloli da ke faruwa sannan muhimmanci ilimi ba ɓoyayyen abu bai kamar yadda muka ga Allah ya fifita annabi Adamu a kan mala'iku saboda ilimi sun girbe mai nesa a lokacin duk shekan na nan shedan ya girme ma annabi adamu nesa amma duk da haka a da yawan shekaru Allah ya amfani ba da ilimi ne Allah ya amfani idan ji kanye kike da ilimi ki ga cewa ke tsufa saboda mai za ki koma ga ɗan ji kanye ji wai ita za ta karanta da ke fatiha ta ce kata ke yi kuskure wuri kaza da fatiha ai ba haka na an ba da kusa ba muni yau shi an kayi ko kowace ba ta wata don fatiha kan ki ce haka nan ilimin Allah ke bayarwa liba annabi Ibrahim da shi da mahaifi ne azara sai da faɗa wa mahaifi ne قد جاءني من العلم ما لم يعتك ilimi ya zo mini daga wurin ubangiji wanda wannan ilimin kai bai je maka ba saboda haka bai ne ka bi ne umarnin da zan baka ka yarda a duka suratun sawiya in shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya wanda za ta kai ka zuwa ga rahama Allah Annabi Ibrahim kenan da shi da ubani saboda haka 'yan jikokinku da 'yan niyanku da ke makarantun islamiyya wallahi ku zan jawo su gani su zo su zakarantar da ku addini su faɗa muku inda kuke da kurakurai su gyara muku inda kuma ku kai ba su karantar da ku don ana ba su ilimin da cikin ikon Allah ilimin da ake ba su wasu iyayensu ba su samu wannan ilimin ba to ashe baiwa ce inda kun ɗiji ke nan za ta dunkule ta zo ta miƙa miki da sauri za ki an kuɗin ki ta sa mata albarka to saboda mai za ta zo miki da ilimin da ba gida sai ki Allah mata faɗa da ilimin da kuɗi wasu miki da rina kuma ke zuwa lahira Allah ta fi kuɗi ibada Allah zai tambaye ki ibadan nan kuma sai da ilimi saboda ka iyaye mata a je makaranta ƴan uwa mata a je makaranta daga cikin littattafan da shehu usman dan gode Allah ya masa rahama ya rubuta akwai wani littafi mai suna tambihul ikhwan على جواز اتخاذ المجالس لتعليم النسوان فروض الأعيان فتكد يموى عدا هلتش بود مجلسو وطم كرنتو دوني أكرن كد ماتا إلمك نفرل أيني abin da ke cikin wannan littafin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na Abi Sa'id al-Khudri inda ma ta suka kai ƙara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mu kan maza duk gaba ɗaya sun kwashi ilimin ka sun bamu mun ga da dai maza ɗaya ka karanta suwa mu ba ka karanta da mu sai abin da suka samu gare ka ne suke tohowa su yan mana. in ma cewa in mun yi tambaya kenan annabi ya ce to babu da shi ku sa ranar da zan zo karanta da suka ce mun baka dama ka samu da rani suka sa annabi ya ba su rana da kuma lokaci suka taru annabi ya zo ya karanta da su wannan hadisin shi yau ɗan ya ɗauke shi madogara wurin buɗe makaranta domin a karantar da iyaye mata da ‘yan uwa mata kada ba su cikin tukun jahilci saboda ibada ba ta yi wa fajin sai da ilimi saboda ka iyaye mata a koma makaranta yadda kika ba tuwo muhimmanci yanzu akwai lokacin da kika tuwo ke ba cin tuwo muhimmanci ki ba shi lokaci ki zauna ki ci tuwo ki ba kwana muhimmanci ki ba shi lokaci ki zauna ki kwana to a ba kuma ilimin muhimmanci a keɓe mai ɗan lokacin da za a ayo karatu shehu usman ya ce wajibi ne kowane magidanci ya karantar da iyali bai da lokacin karantar suwa ko bai da ilimin ta bi modin modinfo da za ta zo hajji da ta karanta da ki in bai da ƙarfin haka nan ya ba ki dama ki ta makaranta ki karatu wannan makarantar ya zama ta zalla ne wannan makarantar ko da namiji ne ke karantarwa ko mace ke karantarwa makaranta ce ne ta mata zalla amma in yake ya hana bai karantar da ke ba ta zuwa makaranta wannan in yake ta zuwa tasha ko kasuwa ko direbanci ko ofis ke kuma hita je makaranta ki jaje kai kanki makaranta ba tare da ya sani ba idan ya kasance zai hana ki abinci ba ki zama gida yunwa ta kashe ki don ya hana ki ilimi to wajibi ne ki fita in dai yunwa za ta hishe ki ki tabi da abin da kici bai ba ki ba kuma yake zai yanzu za ki fita ki zai gida kuma abin da za ki ci ki ce za ka zama gidan za. yi wa ɗaya ta kashe ni na ki zama ke hita ke tafi to ilimi fa shi ne mafi wajarci na ki hitar gida idan bai baki ba ko bai baki dama ki sai gida ba saboda ka kiyaye wannan iyaye mata ilimi na da mahimmanci kwarai da gaske babu waɗanda al'amarin musulunci ke ga su face sai ma'abuta ilimi su ne waɗanda al'amarin addini ke ga su. hada sarkin musulmi in ba ilimin addini rai ba to sai dai dawo ga malamai ya tambaye su ni Allah ya ce ku hada mini ni kuwa in ba da umarni a aikata saboda haka iyaye mata a ba ilimi muhimmanci akwai ababen da suka shafe ku na tsarkin ku haila da biki waɗanda mai gidanki zai sani Ƴaƴanki ba su sani jikokinki ba su sani ke ko kina tare da uwarki ba ko ne take sanin ba saboda ku ya zama wajibi ki nemi ilimi na gane yaya za ki ta'ammuli da ibadarki da mijinki a lokacin da kike cikin rashin farki saboda haka wannan ya zama dole a mai da hankali da ilimi Allah subhanahu wata'ala ke ce mana wanda duk su tsoron Allah shine ma'abucin ilimi إنما يخشى الله من عباده العلماء daga cikin bayan Allah waɗanda na fi tsoron Allah su ne malamai ma'abuta ilimi to sai ba ke da ilimin a yi kosan Allah ba a ka sa abin da ya so ba ka sa abin da bai so ba ya za ki ji tsoro ne ya zama wajibi a tashi a ilimi to nan za mu dasa aya mu komawa wa tambayoyin da ke gare mu don mu ji abin da aka tambaya mu amsa waɗanda muke iya amsawa abin da makaranta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da dai Allah ya fi mini da ya yi wannan kuskuren cikin zukatan masu saurare wasu wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya san mana da sai da tambaya ta farko tana cewa malam barka da safiya don Allah da hukuncin uwar mijin da ta hana ɗanta shiga ɗakin uwar gidansa saboda ya yi aure ta ce mai sai amarya ta yi haihuwa uku a ya da ɗin da uwar gida da iyayen mata da yawa mata wanda yake tambaya yau a yi shiru a yi shiru a yi shiru ita kuwa abinda ta ce maɗanta tun da ya yi arbe da shi da amarya to shi da ɗakin uwargida gida sai amarya ta haihuwa ɗaya ɗaya haƙuku sannan suka koma wanda a uwar gida don Allah bai yi wata mai haihuwa ba ‘yan wata ta haihu har ita koya uwar gida ba shi ke na ba dunda da ina ta ita abin da uwar na kuskure ta yi wurin ba ɗanta umarni maimakon sai ya kwana uku wurin amarya sai ta ce sai ya haihuwa uku an gane ko duk wanda ya yi wa amarya alhali yana da wata matar idan ba zawana ce ya auro to kwana uku zai yi sannan a raba kwana daidai da daidai na raba kwanan daidai da daidai ɗan da ita amaryar zai fara ɗan uwar gida zai fara to duk dai wannan zaɓi ya saura gare shi idan budurwa ce ya auro yana da wata matar sai ya kwana bakwai ɗakin budurwar ta kwana a raba kwana ‘yan gare ta ita amaryar zai fara ko kuma ga uwar gida zai fara wannan kuma zaɓi ya rage da ni saboda haka ba sai ɗan amarya ta haihuwa uku ba ba haka na ake nufi ba amma duk da haka kuma kwana uku gada zai wurin bazawarar da ya auro ko kwana bakwai da zai wurin amarya bin nan budurwa da ya auro duk da haka ba hana shi ya zo wurin ita uwar gidan ba ya zo ya dubi lahiyarta ya zo ya mata ina mutu ko ina kwana duk ba a hana shi ba gida guda suke ko ko gida daban-daban suke ko dai akuya ne suka kiyo nan taya da zahe tana zuwa kadima za ta yi akuyar nan to saboda haka su eh, mata kake ce da mai sai an da kwana ko kina amarya shika zuwa inda uwar gida tun kwanukan ba su kare ba yana da damar ya je wurin uwar gida ɗan wani sako gare shi ya bata in eh, ita ke da wani sako ta bashi abinda ba a yadda ba su shiga ɗaki su ta kuskusniya ɗan eh, ya ba a yadda ba an gane ko dawo amma tana tsakar gida ya shiga gida ɗaki ya ɗauko abin da zai ɗauko duk wannan ba hana shi ba in kuma shi yake ka ɗauko mai kuma duk ba hana ba in kuma ma tare ma suka shiga yana ɗakin kashi tana ɗakin ya shiga ya ɗauko abu ya hito, ba zama ya yi ba duk wannan babu komi amma a ce a shiga a zauna a yan mintoci ko wasu lokuta shi ya ba a yi ba wannan ya zama ba da haƙƙi inda bai dace ba Allah ya samu dace da alkhairi da kuma da yi nufin cewa malamin tambaya ta ita ce mahaifiyata ta rabu da babana da wani lokaci babana ya dawo yana son mai shi ta ya kuma ta ce ba ta wa? don ko ta koma gida ne za ta iya wani biyayyar aure yayin ta aika mata da mutane kuma ya ta kashi malam ina son a yi mata nasiha ta koma inda ta zaɓi ta don ta da alaikum. to iyaye mata da yan mata kun ji wasu biya masu mutunci masu hangen nesa waɗanda kuma ke kaunan mahaifinsu kuma suna kaunan mahaifiyarsu mahaifiyarsu ce rabuwa ta shiga tsakaninsu da mahaifin shi mahaifin yana sun ta koma ita kuwa tana ce ko ta koma ba ta iya taimar biyayya aure saboda haka ba ta koma ya aika mutane ai ta mata magana ita ko ta kashe cewa a a ita dai ba ta koma shi ne ɗiyan suka aiko cewa don Allah faɗa ma in su ta yi ƙoƙari don Allah ta koma ma ubansu su dai suna son ne, ta koma ma uban yanka. ita wannan na, in tana kusa ko kuma in an san kowace ta tun da rubutu tambaya wasu na iya ɗauka hannun cewa lallin Allah ta ta, to waɗanda suka sanya su kai labari gare ta cewa mallan ya roƙa mallan ya roƙa cewa da wa Allah ta koma sha Allah Allah zai ba ta dalilin da zai sa ta yi ɗa'an aure gare shi don al'amura da hannun Allah su tun da shi ya so a koma da sun so a koma to in Allah ya so za a yi zama alheri dama abinda Allah wasu ala yake so kenan in kun ga cewa mai da matanku da za ku yi za ku riƙe su don Allah to ai kokari a mai da aure to shi yanzu ya dai ga haza eh mutum da ya kashe lalle ta dawo ta dawo to ya san hidimar da an tattare da ita saboda ta matukar ta koma bai ni kuma sakacin nan da ya yi har ta kunce mai an allah ya zo in ta koma ba zai kuma wannan sakacin ba kuma sannan ga iya su kuma suna so a goma su ma ɗin za su shiga su ga cewa lalle an gyara al'amura sun san daidai da daidai saboda haka wannan innan. Allah subhanahu wata'ala ya ba ta haƙuri ya hutar da zuciyarta ya sa ta koma ma ubangiyarta sai mu kuma ya saboda kuke cewa assalamu alaikum malam don Allah ko ya halatta mace ta auri alin mahaifiyarta da albi eh? ko ya halatta mace ta auri alin mahaifiyarta da albi kanin mahaifiyarta kawar da ke nan ko kawar da ke kanin mahaifiyar da ta ba halatta ta aure shi tana ko ta kiki ne ko da abi ne ko da umi ne eh? kawanta ka yanke kawai a ce kawanta in eh, bai halatta ta aure kawanta hmm. kuma ita ya son da tafi cewa Allah ƙara malam lafiya na rarrabin Allah na kasance min hanyar ya dauki ma amma ba ta san lokacin da ya dauki ba ta ne san ta kwanta da shi amma da ta tashi da su bani ne da ta shi sun za ta ranka kallon magariba da isha da ko ba za ta ranka ba idan ya kasance ba ta san lokacin da jinin ya dauke ba to mafi alkhairi shine sarauta sallar isha'i eh, magariba da isha'i wato cikin dare jinin ya ɗauki? ko da za ta shiga kwana ta ba bai ɗauki ba amma kuma da su ko kone ta tashi kuma ta ga ya dauki ko saboda haka mafi alkhairi idan sai wanka to sarauta magariba da isha'i shi ya fi alkhairi gare ta wallahu a'lam yau mai tambaya saboda da mutum shiga malam don Allah yana da tambaya wasu goyon Allah yaran tabar su sai a mata a jirgayya amma ana yin ta bashi shi na halatta ta yi laifin ko kuma ta biya bashi. layya daga shekara zai shekara sannan bashi kuwa kowane lokaci ana iya biya saboda haka ta yi layya ɗin nan idan ta yi layya cikin iko Allah wallah zai hore mata abin da za ka biya bashin nan da ka biyarta ko dai su iya su biya mata ko dai Allah ya mata sanadiyyar ta biya da kanta amma kan ta kuskura layyar nan da kuci alkhairi ce babba to Allah ba alam da tambaya ta gaba da cewa malam an ce arzikin ya da na ranko ba a wuce da saje ma'ana ita ko da farkon wurkowa ne a salat shin azumin lada da zaman ko ke yi masu ta wuce da saje ba kawai za ta wuce da yankin ba cewa azumin nafila da azumin ranko ba a wucewa da saje ba cikin littafi yake rubuce ba rake a ba cikin littafin yake rubuce ba a kanan mutane ne suke wasu suna wani azumi kowane iri ana iya wucewa da safe in na nafila wato na lada ke nan da ake faɗi ɗan kuma na ranko saboda haka duk wanda ya ba ta yi sahur ba ana nufin wa ta ci abinci da jiki ba ma ka duk abinci da aka ci cikin dare suna ne sabo dai lokacin da jiki ba ta ci abinci ba saboda haka ta je ta yi to babu laifin da wuce da azumin inda na tura da inna ranku wallahu a'lam sai eh, take cewa kuma menene hukuncin matar da ta rasa sanin azumi ne, amma sai kakanninta su hana mata ko ta ɗauke shi sai su tilasta mata sai kakar shi shin ma tana ranka ko ba ta ranka to iyaye mata daga cikin muhimmancin ilimi kenan da kuma mune rashin ilimi duk lokacin da iya ta balaga ko ɗaya balaga wajibi ne yadda azumi ya waje ba a kan hike wadda ko kakanta to ita ma haka da azumi da ya waje ba a kanta allan da ya ce ta yi azumin nan ya san tana iyawa ya sa yake ya ce ta yi in ba ta iyawa ko da ce ta wanda ko kakarta ba shi iya yi to ajiye wa zaki kuma bai da Allah ya bayar ki saboda ka wajibi ne a bari ta azuminta in ba ta yi ba kuma an hana ta dole to rankawa za ta yi waɗanda suka hana ta bidina ta tsakaninsu da Allah na hana ta yin azumi lokacin da ya dace a yi azumin amma ita yaniyar to waɗannan azuman za ta yi idan ta san adadinsu amma ba da san adadinsu ba kuma ta ta azumin har ta tabbatar da ko nawa daidai yanzu ta ran su wallahu a'lam wannan ba wata hau ƙarshen tambayoyinmu kuma sati mai zuwa a ranar larabawa haka ana cikin dide masallah haka ne yayi mata eh harjin tumaki da hanjin shanu da hanjin rakuma suna nan suna shan bar bisa bari Allah shi fada mana sallar lahiya Allah shi fada mana sallar lahiya waɗanda ke da niyyar layya Allah ba su iko yin layya waɗanda ba su da abin layya Allah shi hore musu kafin lokaci waɗanda ko ba su samu suka yi ba Allah shi ba su haƙuri iyaye mata tunatarwa ta zuwa gare ku don Allah makwatan waɗanda kuka san ba su layya ana kawo kayan cikin na kafi ce sai ke soya tukuna ki kulle ga leda ki iya musu to Allah ne ga kayan cikin na ɗanye ki aika musu ki faɗa ma mai ki in ba ɗabi'a sai ta yi haka nan ba ki faɗa mai ki roƙa to Allah makwatan mu ga ɗan ɗan musu ɗanyen hanjin ga wanda muka azamin hutu ba su azamin ruwa haka nan wadanda jin tashin zuwa gidan mutum ba ji tashin zuwa su sai hankalin su ya kwanta kuma su daidai sun na rashin yin laye don allah iyaye mata kuna da hurmi ga mazajen ku roƙa ga mazajen ku haka ne in kuka haka nan da ku da mazajen ku duk lada daidai da daidai aka ba ku saboda haka don allah ya kokari haka na kai da nama kuma kai shi za a ce ɗan tsince guda da aka wa baka za a kai ma makotan a'a a ɗiɗi nama mai ɗan muhimmanci mai ɗan girma a miƙa musu wancan ya bai wancan ya bai su ma zai su tara naman da ya kai su da rago su ma su soya su ji su ɗaya mun sunan rashin dariya don Allah ya yi ƙoƙari haka don Allah ya yi ƙoƙari haka ne. akwai wata boya Allah da cikin waɗanda kalanta tafsiri ya ce wata sati da ita muka tafsiri nan wani za ta ta zama aka ce Allah an shi rayuwarta Allah shi mata ramar Allah sa ta huta Allah su subhanahu wata'ala ya ɗauke mata duk azaban kabari da azaban huta Allah su subhanahu wata'ala don rahamar da yake wa bayi ne Allah shi mata tare da duk sauran jama'a musulmi baki daya to ina ga yau za mu je karatu sai kuma sati biyu ko uku bayan sallah sati biyu ko sati uku sati biyu ba kan yana masalla ba wata na mutum laraba biyu takal da yin sallah laraba wata laraba ta zagayo wata ta kuma zagayo sai akwai makaranta biyu ne da masha Allah Allah shi nuna mana Allah shi kai mana haya to sai sako na ƙarshe da zan maku kuma waɗanda ba su lalle ba su yi ƙoƙarin su lalle gaskiya ka a yi sallah haka nan duk wanda ke da miki sai ƙoƙari kwalle kwalliyar sallah sai ƙoƙari kwalle kwalliyar sallah in ba haka ba ba kan miji ke ga kwalliyar wata ta ɗauki ɗauki na hankali yi ƙoƙari kwalle kwalliyar sallah ai a ai lalle ai siffa ai to a sun da haka yi na kwalliyar ke ƙoƙari ki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 ya Allah ka biya mana bukatocinmu manya da ƙanana na nesa na kusa na asiri da na bayyane waɗanda muka sani da waɗanda muka sani ba waɗanda muka tuna da su da waɗanda ma muka mance ya rabbal alamin Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mare da mu Allah ka je kansu Allah ka nusura rahama Allah ka ɗauke musu azabar kabari da azabar wuta Allah wata "Ala" duk inda ta'addanci ke gudana a jihohin arewacin Najeriya Allah ta bada zaman lafiya Allah kawo zaman lafiya Allah kawo zaman lafiya waɗanda ke hannun yan ta'adda Allah ka kubatar da su lafiya Allah ka kubatar da su lafiya Allah ka kubatar da su lafiya rabbal alamin ya Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka Allah ka biya mana bukatocinmu mu duk wanda wannan a wurin na Allah ya san bukata sai Allah ka biya mu kowace bukata ta ya rabbal alamin Allah ka biya mu kowace bukata ta ya rabbal alamin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Gracias.